بسم الله والحمد لله وصلوات ربي وسلامه على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن wa وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته uwana masu albarka da muka saba haɗuwa da ku ta wannan tasha mai albarka ina fatan allah ya fahimtar da mu addininsa ya daidaita tunani da kuma harshe mu yi tunanin mai kyau mu faɗi mai kyau ya Allah ka sanya mu daga cikin bayinka da suke aiki da shari'ar da ka saukar da ita ga manzanka Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam yan uwana tun daga darussan mu da yawa a baya har zuwa yau in ba ku manta ba muna magana ne kan topic mai muhimmanci mai fa'ida ga kowane musulmi musamman kuma a cikin azumin watan ramadan ta yadda muke bayanin asaumu haƙiƙatuhu ahkamuhu wa mufattiratu azumi menene haƙiƙaninsa hukunce-hukuncensa da kuma abubuwan da suke lalata wa mutum azuminsa lallai mun yi bayanin menene hakikanin azumi mun ambaci da dama daga cikin hukunce-hukuncen azumi mun zo gaba ta kusan ƙarshe wacce a cikinta muke bayanin abubuwan da suke lalata mutum azumi da kuma waɗanda ba sa lalata masa su abubuwan da suke lalatawa in ba manta ba mun yi bayanin abubuwa guda shida a baya sawa'un abubuwa ne da suke shiga cikin jikin mutum ta hanyar baki ko kuma hanci abinci ne ko abin sha ko kuma abin da aka shaƙa shi ta hanyar as-sa'ud wato hanci ko kuma irin dai allurar nan da ake sa mata abinci a sa ta ta jijiyan maras lafiyan da ya gagara cin abinci mun ce duk waɗannan suna karya wa mutum azumi haka kuma abin da ya fita a jikin mutum na kamar wato mani tare da sha'awa da zaɓin mutum ba a cikin mafarki ba ko kuma jima'i haka kuma mun yi bayani kan ƙaho ta hanyar wato fidda jini daga jikin jijiya yana karya azumin wadda ya fitar da kahon da wadda aka fitar masa da kahon haka mun yi bayanin cewa jini na haiba da na nifasi da ke fita daga jikin mace mai haida ko kuma mace da ta haihu shi ma abu ne da yake fita kuma yana karya azumi kamar yadda hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suka nuna kuma bayan azumin ya karye dole ne daga baya ita mai haida ko mai nifasi ta kirgi kwanakin da bata azumce su ba daga baya ta rama su to dai mun yi bayanin waɗannan abubuwa guda shida da suke karyawa mutum azuminsa da kuma hukunce-hukuncen da suke da alaka da su kamar na farkon su jima'i muka ce shi kan har yana da kafara bayan kuma rama wannan azumin da dai matsaloli da yawa da muka tattauna akan haka to yanzu abin da ya rage mana kamar yadda muka alkawarta muna da matsaloli guda uku ne a gabanmu ta farko daga cikinsu ita ce attaƙayyu amdan abinda ake kiransa shi shine fitar da ƙai'u ko qaihu attaƙayyu amdan fitar da amai daga ciki da gangan menene fitar da amai ikhraju ma fil ma'idati min ta'amin aw sharabin an tariqil fam mutum ya fitar da abin da ke cikin makoshinsa yake cikin tumbinsa na abinci ne ko na abin sha ta hanyar baki inda mutum ya yi ƙoƙarin fitar da shi ta hanyar baki sai a ce ya yi amai kenan to menene ya sa yin amai da gangan ko kuma jawo amai ke kare azumi yayin da in kuma amai din ne da kansa ya zo wa mutum da kansa ba tare da ya jawo shi ba bai yi tasabbubi ba hannunsa ciki to nan kuma azumin sa bai karye ba me dalili kan haka li qawlin nabi sallallahu alaihi wa sallam man zara'ahu alqai'u falaysa alaihi qada wa man istaqa'a amdan falyaqdi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wadda amai ya rinjaye shi kaga wannan mutum lallai shi bai yi wani kokarin fitar da amai din ba a'a amai ɗin ne irin jayen shi ya fito da kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to irin wannan mutum kan falaisa alaihi qada'un babu ramukon wannan azumin da amai ya shi a cikinsa amai azumin san wato cikakke ne ba shi da matsalar na azumin bai karye ba amma mutum na biyu wa man istaqa'a man talaba alqai'a shine istaqa'a ya nemi amai din ya fito amdan da gangan annabi sallallahu alaihi wasallam ya falyaqdi to wannan mutum kan dole ya rama azumin sa Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah da Imam Ahmad da Darimi hakim kuma ya ce hadisin sahihi ne ingantacce ne hadisin malamai suke cewa abin da ake nufi da zara'ahu a cikin hadisin man zara'ahu alqai'u wadda amai zara'ahu shine zalabahu irin jaye shi suka kara da cewa yuftaru idza ta'ammada alqai'a bil fi'l idan mutum ya yi gangancin aikata wani aikin da zai fitar masa da amai wani aiki ya yi don amai ya fito to wannan azuminsa ya me ya lalace kamar me ka asiri batnihi kamar ya ta tatsa cikinsa ya ta matsawa ya ta matsawa har abin da ke cikin nasa ya tumbatsa ya fito haka ta bakinsa sai ya zama ya yi aikin kudu abin da ke cikinsa da hannunsa kenan aw ghamzi halqihi ko kuma ya ta abin din makogaransa ya ta tsaburan makogaransa ya ta taba makogaransa ya ta turo abin da ta hanyar taba makogaro sai abin ya fito shi ma wannan sai a ce ya yi aiki aw bi shanni ko kuma a ya ta shakar wani abu wadda da ƙarshe da zai sa abin da ke cikinsa ya yi amai din mislu an ya shay'an liyaqi bihi ya yi ta shakan wani abu mai kamshi ko mai wari daga karshe sai ya kasa abin da ke cikinsa ya kasa zama a cikinsa ya yi amai sai mu ce wannan shi ma da hannunsa cikin amai da ya fito tare da shi au bin nazar ko kuma ya sa wani abin da yawan kallonsa zai sa ya yi amai ka an ya ta'ammada nazar ila shay'in li yaqi bihi fa yuftir bi dhalika kullihi da waɗannan sifofin gaba ɗaya sai mu ce wannan mutumin istaqa'a shine ya nemi fitowan amai din amma idan hasala alqai'u biduni sababin minhu idan aman ya fito ba tare da yana da hannu a cikin fitan aman ba fa innahu la yadurru wannan kan bai bata masa azumin sa ba azumin sa yana nan azumin sa bai lalace ba to wannan kenan sai wata mas'ala idan rajat ma'idatuhu lam yalzamhu man alqai li'anna dhalika yadurru wani lokaci shi aman ne zai nuna zai fito wani wani abu ya dame shi yana jin zai samu lafiya ne kawai in aman ya fito sai aman ya taso haka zai fito to anan maluma suke ce ba shi da damun yi ta kokarin danne amin ya hana shi fitowa Da landa zalika la yadurruhu ko da ya fito din ba zai cutar da shi ba saboda ba shi yi kokarin fitar da aman ba aman ne ya so ya fitar shi abin da aka hana shi shine an ce kar ya danna amai din ya bar shi ya fito saboda mutumin da zara'ahu alqai' falaysa alaihi qada'un walakin yatrukuhu a irin wannan halin aka ce wannan mutumin da amai ya tumbatso masa zai fito sai ya bar amai din fala yuhawilu alqai kar yayi kokarin yayi amai din wala man'u haka kuma wala yuhawilu man'ahu kar yayi kokarin hana fitowan amai din takaice waɗanda wasu matsaloli ne da suke da alaka da fitan amai da kuma cewa duk da cewa shi amai fita ne na wato abinci daga jiki ba shigansa ba to dai mun samu a nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan har mutum shi yayi ta kokarin ya fitar da amai din ya wasu dabaru yayi wasu ayyuka to azumin sa ya lalace da fitan amai din wannan kuma shi ya rusa maganar wasu da suke ce abin da ke lalata yake lalata azumi kawai shine abin da ya shiga ciki ba abin da ya fita ba saboda nasoshi sun nuna har abubuwan da suka fita din ma suna iya lalata wa mutum azuminsa abu na gaba wanda za mu yi ɗaukarsa abu na takwas kenan da ke zama dalilin lalacewan azumin mutum ba ma azumi kaɗai ba har ma ibadunsa sauran ibadunsa shine yin ridda fita daga musulunci shi kuma wani ɗungurugun ɗin bawan ne zai fita daga addini ya koma wani addinin daban yana cikin musulunci ya ce to ya koma baya ya bar wannan addini sai ya zama azumi da yake yi a yinin da yake wannan azumin ya bar musulunci sai ya zama wannan azumin ya lalace ridda me yasa ridda ya zama minal mufattirat yana cikin abubuwan da suke lalata mutum azuminsa limunafatiha lil ibada saboda yin ridda ya yi baran-baran ya yi hannun riga da bautar da bawa yake yi na azumi ne ko na wani sa inda yana tsakiyar sallah ne sai ya faɗi kalman kafir ce ce kawai shi ya fasa musuluncin nan shikenan sallarsa ta ɓaci in a cikin ramadan ne hakan ya kasance azuminsa ya lalace da duk wani abin da yake na ibada saboda Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa la in asharakt la yahbatan amaluk wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in asharakt la yahbatan amaluka wa la min al khasirin bal illaha fa'bud wa kun min ash-shakirin Allah subhanahu wata'ala yake cewa idan ka yadda ka yi shirka to lallai aikin ka zai ruguje daga cikin ayyukan ku da za su ruguje har azumin ramadanan da mai ridde ridda a cikin yininsa nas'alullah salamata wal afiya na'udhu billahi min an nadilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw najhala aw yujhala alaina wa na'udhu bihi subhanahu wa ta'ala min alhauri ba'da alkawr muna fatan Allah ya kare mu daga fita daga addini bayan muna cikin sa lalle shi ma dai wannan abu ne daga cikin abubuwan da maluma suke ambatawa cewa samuwansa yana lalata wa mutum azuminsa abu na gaba wanda shine abu na tara na karshe wanda daga shi sai mu yi ta'aliki kan wasu mas'aloli sai mu rufe wannan darasi shine niyatul fitr lallai jama'a in ba ku manta ba mun ci azumi shine kamewa gabarin ci da sha da sha'awa da biyan bukata tun daga fitowar alfijir har zuwa faduwar rana wannan shi ake kira azumi da sharaɗi guda ɗaya ƙari akan haka tare da niyya wato idan ba mutum zai ƙiya ci ya ƙiya sha ya ƙiya biya bukata tun daga fitowar alfijir har faduwar rana din sai dai kuma bai yi niyya ba wanda mutum bai azumi ba kenan dole a hada kamewa din da niyya to kenan wani ne cikin yinin ramadan sai ce ya warware niyyan nan da ya yi na azumi ya fasa ba niyya to azumi kuma yana da rukuni guda biyu rukunin kamewa gabarin ci da sha da jima'i sai kuma rukuni na biyu yin niyya cewa wannan kamun da aka yi an yi shi ne da nufin bautawa Allah subhanahu wataala sau da yawa mutum yakan iya ci ya sha yakan ki kusantan iyalinsa ba don komi ba sai don yana ga in ya ci a cikin takaitaccen lokaci awa sha biyun nan la'alla zai iya zama masa dalilin wata cuta sai ya hana wa kansa ci na wannan aure sai zama bashi da ladan azumi zai samu ladan azumi ne kawai idan ya zama ya kame gabarin ci da shan da kuma biyan bukata da niyan bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarnin a bauta masa da ibadar azumi Allah ya yi umarni da a bauta masa da ibadar azumi don haka faman nawal fitr don mutumin da a cikin yin ramadan kawai niyan ya sha ruwa qabla waqtil iftari cewa illa asar tai kawai shi azumin sa ya warware sallar la'asar bayan kuma sai rana ta faɗi ne ake shan ruwa kafin dai wato lokacin da ake buɗe baki wa huwa sa'im wannan mutumin kuma alhali yana azumi ba baqala sawmuhu azumin sa ya ruguje wa in lam yatanawal muftiran ko da ko bai dauki dibino ko wani abu da ake ci ko a sha a karya azumi da shi ba bai ci komai ba sai dai niyyar da yayi shikenan ya lalata masa azumi fa inna niyyata ahadu rukunai as-siyami niyya ɗaya ne daga cikin rukunai biyu na azumi rukuni na biyun kuma shine kamewa ga da ci da sha da kuma biyan bukata sai fa na naqadaha idan bawa ya warware niyyarsa qasidan da fitr da nufin ya karya azumin sa da warware niyyar wa muta'ammidan lahu kuma ya haka da gangan in ta taqada siyamuhu azumin sa ya warware kenan dole sai an yi niyya kafin a ce azumin bawa ya abinan to dai wannan kenan wata mas'ala wadda da ita ya kamata mu rufe wannan darasin da fatan Allah ya fahimtar da mu addini Allah ya mana jagora shine mun ambaci abubuwa kamar tara kama daga jima'i da kuma fitar da mani da sha'awa cikin zaɓin bawa ba wai a mafarki ba ci da sha na hudu abin da ke ɗaukan hukuncin ci da sha kamar wato allurar nan da ake sa mata abinci sa'an nan a yi ta mutum saboda rashin lafiya da da cewa ya kasa cin abinci abu na hudu kenan na biyar yin kaho na shida jawo amai da gangan na bakwai fitar jinin haida ko nifasi na takwas yin ridda na tara ba wa ya yi niyan cewa ya warware niyarsa na azumi wato ya fasa niyan waɗannan abubuwan kafin su zama sun warware azumi in banda warware niyan azumi din da kuma ridda galibin waɗannan abubuwan suna warware wa mutum azuminsa ne da sharuɗa guda uku shi yasa malamai suke cewa المفطرات السابقة ما عدا الحيض والنفاس كتير جنين حيلة da jinin nifasi sauran nan ka cire ridda ka cire niyan shan ruwa alhali lokacin shan ruwan bai yi ba ka cire kuma jinin haila da nifasi jinin haila da nifasi yana zuwa azumi ya warware haka wanda ya niyan ya warware azuminsa yana yin niyyar cin abincin ko da bai ci abinci ba shikenan azumin sa ya warware haka mutumin da ya ridda daga ya riddansa azumin sa ya lalace to sauran wahiyar juma saduwa da mace ko saduwan azzakari cikin farji da kuma zubar da mani wal inzal zubar da mani da sha'awa ba kuma a cikin barci ba hakan kuma ya kasance da bilmubashara ta hanyar wato runguman mace da kuma matsalan ci da sha a cikin yinin azumi da kuma mas'alan abin da ke ɗaukan wato hukuncin mai ci da sha kamar dai allura da ake sa mata abinci a ciki da ƙaho da kuma yin amai to ka sani waɗannan abubuwa kusan shida ɗin la yufattiru sa'ima shay'un minha illa idza tanawalaha sai in ya aikata ɗaya daga cikin su aliman yana mai sanin cewa amfani da ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan yana karya azumi mutum ya hakan da ilimi yanzu jami'in da ke cikin jeji yake cikin ƙauye Wadda bai san cewa cin abinci ko shan abin sha na da azumi ba sai ya ci ko ya sha da rana jami'in da bai sani ba ka same shi yana cika tambayi sai ya ce ai shi an ce masa azumi ya ɗauka azumin ya kawai kai niyya zuciya tun daga asuba zuwa dare shikenan kai azumi ka ci abinci ka kuma ka sha abin shan in ka kama ka yi ƙaho ko kuma ka yi jawo amai ko kuma in ta kama ya yi ma jima'i ko kuma ya yi inzali shi duk ya ɗauka da na'amu ba sa lalata azumi ya zama ne jahili ne ba shi da ilimi to wannan mutumin inda jahilci ya yi azuminsa bai warware ba haka kafin azumin ya warware sai ya zama za kiran lokacin da ya yana sane da cewa yana amfani da abin da zai warware masa azumi ne inda zai yi nasiyan ghairu zakir da mantuwa ya dauka ba azumi yake ba kawai sai ya kwanta da matarsa ya manta ta manta shi kenan ya dauka ba azumi yake ba sai ya shafi matarsa sai mani ya fito ya dauka ba azumi yake ba sai ya kaho sai ya jawo amai sai ya ci sai ya sha a takaice in aka yi da mantuwa shi ma baya lalata azumi wanda ke lalata azumi kawai shine nau'in da aka yi shi zakiran sa'annan muhtaran sharadi na uku dole ya zama wadda ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa kusan shida ba tilasta masa aka yi ba idan da wani zai ɗauki wuka ko bindiga ya tsaya a kansa ya ce ko ka ci abinci a yinin ramadan ko ka bakunci lahira sai ya fahimci zai kashe shi ne da gaske sai ya ci abinci azumin shi bai lalace ba ko kuma ya sa ya jima'i da matarsa a ramadan a takaice in dai tilasta masa aka yi shi ma wannan mutumin azuminsa bai warware ba a takaice waɗannan abubuwa guda shida na ambata kafin su lalata azumin suka sharuɗa guda shida nan sharuɗa guda uku bayani kuma da dalilan kowanne na farko an ya kuna aliman ya zama ba da jahilci ya yi ba fa da kana jahilan lam yuftar azumin sa bai warware ba saboda fadin Allah rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana qala Allah fil hadith qad fa'alt imam muslim Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa na aikata idan kuka yi abu cikin me mantuwa idan kuka yi abu cikin mantuwa to shikenan Allah subhanahu wa ta'ala ya abinan ɗinku ba zai kama ku a kansa ba ko kuma kuka yi abu da khata kuskure da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa laysa alaykum junahun fi ma akhta'tum bihi abinda kuka yi shi cikin khata walakin ma ta'ammadat qulubukum wanda kuke da kunci a kansa abin da zukatanku suka yi gangancin aikata shi kana Allahu ghafurur rahima wa sawa'un kana jahilan bil hukmi shar'i in an ce wani jahili ne ya aikata abin nan da jahilci wato bai san hukuncin shari'a ne kan wannan abin ba bai san cewa cin abinci ko shan abin sha ko jima'i ko inzali ko amai ko ƙaho na lalata azumi ba ya jahilci hukuncin shikenan sai aikata sai aka ce masa ai yana lalata azumi bayan ya aikata shikenan sai mu ce tunda ya jahilci hukuncin ba matsala misal an yazunna anna hadha shay'a ghayr mufattir fa yaf'aluhu aw jahilan bil hal ko kuma jahilci lokacin da yake ciki ya manta cewa a ramadan yake ciki ya manta a ramadan yake ciki ya dauki abinci ya ci da mantuwa ai bil waqt misal an yazunna anna al fajra lam yatlu fa ya'kulu wa huwa tali' ya ɗauka cewa asuba ba ta yi ba sai ya ci abincinsa yana gama cin abinci sai ya tabbatar cewa ashe fa asuba ta yi shikenan bai san lokacin ya abinin ne ba komi au ya manna anna shamsa qad gharabat ko kuma wajen faduwar rana ne ya ɗauka cewa ta faɗin fa yakul sai ya gama buɗe baki ya gama cin komi sai ya gano cewa ashe ranar nan ba ta faɗi ba wa hiya lam taghrub fala yuftir fi dhalik a takaice azumin sa ba zai lalace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 faduwar rana zuwa dare yace da wannan ayan ta sauka aka ce farin zare bayyana da bakin zare sai na fahimci cewa na ɗauki zare guda biyu na sa su a ƙarƙashin filona sai in tashi sai in ɗauko su da baƙi da fari idan na gane farin daga baƙin to lokacin da cin abinci yayi in ban gane ba ko da safiya ta yi in dai ba zan iya tantance wane ne fari wane ne baƙin ba zan yi ta cin abinci na yace amat ila iqalaihi sai dauki igiyoyi guda biyu ahaduhuma ahadihima aswad ɗaya baki wal akhar abyad ɗayan kuma fari faj'altuhuma tahta wisadati na su karkashin filona waj'altu anzuru ilayhima sai in tashi in duba in ban gane su ba in ci gaba da cin abinci na falamma tabayyana li al-abyad min al-aswad amsakt lokacin da na gane cewa wannan shine fari wannan kuma shine bakin yace sai na tsayar da cin abinci a haka to shikenan falamma asbahtu ghadawtu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace da nawaye gari a yadda na fahimci ayar na sai ta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu billadhi sana'at nace ga abin da fa nayi jiya zare guda biyu na sa a karkashin katifa na lokacin da na iya gane farin daga bakin sai na ce to lokacin daina cin abinci yayi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa inna wisadaka idhan la'arib in kana al-khayt al-abyad wal aswad tahtawi sadiq. innama zalika bayadun nahar wa sawadul shi wannan hadisin Imam Bukhari da Muslim suka ruwaito shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ce lallai shi ko filon kadin nan yana da fadi ya masa dai wani abu na raha da sa mutum dariya da kuma mizah cewa in kana al-khayt al-abyad wal aswad tahta idan suna karkashin wato abin in naka karkashin filon naka to lalle filon ka yana da fadi yana da fadi da bakin zare da fadi duk sa su karkashin filo sai ya ce to ai abin da ake nufi ana nufin hasken yini ne da kuma dufin dare kenan idan hasken yini ya bayyana daga cikin dufin dare to wannan lokacin daina cin abinci yayi wato lokacin alfijir ya keto kenan to kaga wannan mutumin faqad akala adiyun ba'da tulu'il fajr tabbas ya ci abinci bayan alfijir ya keto walam yumsik hatta tabayyana lahu al-khaytan bai daina ci ba har sai da zare guda biyu suka bayyana masa wannan fari wannan baki walam ya'muruhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil qada annabi yace sallallahu alaihi karama wannan azumin ba li'annahu kana jahilan bil hukm saboda ya jahilci hukuncin an samu daga asma binti abubakar bakr radiyallahu anhu annaha qalat aftarna fi ahdi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawma ghamin thumma tala'at ash-shams a wata rana a zamanin manzon Allah sallallahu mun yi buɗe baki mun ɗauka cewa magriba ta yi muka yi buɗe baki saboda kasancewa a wannan yinin yini ne da aka yi hazo mun gama buɗe bakinmu sai kawai ga rana ta fudo ta fito ashe ba ta faɗi ba ta bayyana mana ta fito daga wannan wato abin da ya lulluɓe ta na gajimare ɗin kenan to ita ma walam tazkur ita bayar Allah nan bata ambata cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam bil qaba cewa dole su rama wannan azumin da suka abin din sa ba a takaice idan mutum yayi irin wannan abin da jahilci insha Allah ba komi a kansu ba komi a kansa na ramuko لأنهم كانوا جاهلين بالوقت ولو أمرهم بالقضاء لنقل باب حديث ينون سوى أنش سرامة كما سرامة لأنه مما تتوفر addawa'i ala naqlihi da ahmiyatihi da hakan ya faru tabbas da sahabbai suna riwayato abin da ma bai kai wannan muhimmanci ba wa mithlu dhalika law akala ba'du tulu'i al-fajr yamum an al-fajr lam yatlu' mutum ne a sa cewa al-fajr bai keto ba sai ta cin abinci fata bayyana lahu ba'da zalik annahu qad tala fa siyamuhu sahihun wa la qada'a alayhi li kana jahilan bil waqt a takaice batun jahilcin nan dole sai ya kau sai ya zama yana da ilimi dangane da cewa abin da ya ci din abu ne mai karya azumi kuma ya ci a lokacin da ba a so a ci ba lokacin da yake halacci a yi amfani da shi ba shar'i na biyu kuma muka ce dole ya zama ba mantuwa ba wannan kuma saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam man nasiya wa huwa sa'im fa akala aw shariba falyutimma sawmahu fa inna ma at'amahu Allah wa saqa a wata riwaya kace fala qada'a alaihi wala kaffara tunda da mantuwa ba matsala a kansa na uku kuma aka ce dole ya zama mutum muhtar da zaɓin sa yi wannan aikin inda tilasta masa aka yi shikenan ba komai a kansa fa siyamuhu sahih wala qada alai ba ramuko dan Allah subhanahu rafa al hukma amman kafara mukrahan mutumin da ya kafirce aka tilasta masa ya ga alaman mutuwa sai ya faɗi kalban kafirci Allah ya ce to bai kafirce ba balle kuma matukar akwai imani a zuciyarsa balle kuma mutumin da azumi ne aka tilasta masa ya karya ayar take nuna haka man kafar billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman don haka fa idza rafa Allah hukm al kufr amman ukriha alayhi fama dunahu aula kaga kenan duk wanda ya karya azumi aka tilasta masa ya karya azumi Allah ya dauke masa hukuncin shi yafi cancanta fiye da waccan wanda ya faɗi kalman kafirci aka ce bai kafirce ba wala ukriha rajul aw falau akraha ar-rajulu zawjatahu mu ɗauka da mutum ne zai tilasta wa matarsa da ƙarfi alal wata sai ya take ta ya kuma take ta ɗin a ramadan wa hiya sa'ima fa yamu hasahi ta sani azumin ta yana nan ce bai baci ba wala qada alaiha kuma ba ta rama ba saboda tilasta mata aka yi wala yahillu lahu ikrahu shi kuma haramun ya aikata dan bai halarta. ya tilasta ta sai ya sadu da ita ba alai wata wahiya sa'imatun illa in samat tatawuan sai dai azumin nafila take ba na ramadan ba shi kuma yana bukatan ta sannan bata nemi izinin sa bi ghairi iznihi wa huwa hadir yana gari ta san zai iya bukatun ta walau tara ila jawfi as-sa'imi ghubarun aw dakhala fihi shay min al-ma' bi ghairi ikhtiyarihi fa siyamuhu sahihun wala qada' alai haka idan da wani abu zai tilasta wa kansa shiga jikin mutum ruwa ne ya shiga cikin bakin mutum ya shiga cikinsa ba shi ya zaɓi hakan ba ko kuma wata iska ta shiga ta bakinsa tare da haka ta shiga cikin sa walau tara ila jawfi sa'ibi ghubarun aw dakhala fihi shay'in min al-ma bi ghairi ikhtiyarihi ba shi ga dama ba fa siyamuhu sahihun wala qada alayh a takaice waɗannan yi ah, su ne sharuɗa guda uku da malamai suka ambata ga abubuwa shida nan sai abu kowane daga ciki ya cika sharuɗa guda uku ɗin kafin a ce azumin bawa ya yi me ya lalace mu sani jama'a sa kwalli baya lalata wa mutum azumi sa magani a ido baya lalata wa mutum azumi haka kuma sa magani ta kunne haka kuma sa magani a cikin rauni a ƙafa ko a hannu ko da ko mutum ya ji ɗanɗano ko gafin wannan magani a maƙogaronsa saboda waɗannan dukansu ba ci ba ne ba sha ba ne jama'a saboda ƙwarewar lokaci a nan za mu tsaya idan allah ya kama wani darasi za mu tattauna akan abubuwa da suke da alaka da goman karshe da su itikafi da masaloli masu kama da wannan da hukunce hukuncin da ke cikin su wallahu alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wallahu ta'ala alam Oh, ha